a wata sanarwa da ministan yada labaran najeriya alhaji lai muhammad ya fitar a birnin lagos ya bayyana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta hannun hukumomin hukumar efcc da icpc da kuma ofishin mai baiwa shugaban kasa a shawara akan harkokin tsaro ta karbo makudan biliyoyin naira daga hannun tsaffin 'yan siyasa da jami'an gwamnatin najeriya wanda kuma ake zargin cewa sun wawura waɗannan kudade ne a lokacin da suke rike da madafun iko a shekaru shekarun baya sanarwar dai ta yi bayanin cewa kawo yanzu akwai naira biliyan saba'in da takwas da miliyan ɗari uku da ashirin da biyar da dubu ɗari uku da hamsin da hudu da ɗari shida da talatin da ɗaya da kuma kwabo tamanin da biyu da aka karɓi sai kuma dalar amurka dala miliyan ɗari da tamanin da biyar hau kuma an samu kudin kasar ingila fan miliyan uku da dari biyar da takwas da dari uku da ɗan ɗoriya inda aka samu kudin euro dubu goma sha uku da dari biyu da hamsin wayannan kudade dai an karɓo su ne tun daga ranar ashirin da tara ga watan mayun shekarar da ta gabata zuwa ashirin da biyar ga watan mayun wannan shekara da muke ciki har ila sanarwar da mai baiwa ministan yatsa labaran najeriya shawara mr segun adeyemi ya ba hannu na cewa an samu kaddarori da dama da suka hada da wanda hukumar icpc ta karbo da suka kunshi gonaki 22 da fulotan fili guda hudu da gidaje da ba a kammala ba 33 a inda ita kuma hukumar efcc ta karbo kaddarori da suka hada da gidaje da filaye har da motoci 145 to sai dai kuma sanarwar bata bayyana ko a hannun suwa aka karbo wayannan kudade ba sai dai sanarwar na bayanin cewa wayannan kaddarori da kuma makudan kudade na biliyoyin naira da aka karbo daga hannun tsaffin 'yan siyasan da kuma tsaffin ma'aikatan gwamnati suna ajiye ne a ƙarƙashin kotuna daban-daban wayanda kuma ake ci gaba da gudanar da shari'a a kansu duk da cewa dai 'yan najeriya sun yi marhabin lale da waɗannan makudan kuɗaɗe da gwamnatin ta ce ta karɓo a hannun tsaffin 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati wasu masana tattalin arziki na ganin akwai buƙatar gwamnati ta himmatu ba kawai wajen kwato makudan kuɗaɗe daga hannun waɗanda ake zargin sun wawure ba har ma da dukufa wajen gudanar da aiki gadan-gadan domin farfado da tattalin arzikin ƙasar kamar da alhaji kasumu garba kofi wani masanin tattalin arziki da saka jari ya shaida min a hirar da na yi da shi a can baya lallai duk waɗanda suka san sun eh, wato sun yi wasa da kudaden gwamnati to ba za a su wuce ba kuma ne yana da kyau amma dai abu mafi ma'ana shine gwamnati ta mai da hankali wajen daɗe duk kafofin da ake bi ana satar domin daɗe su ya fi sauki da gano kudaden yau sau da za ka iya samun wanda ya sata amma fitar da ba kuɗi kuma sannan zai ɗauke ka lokaci mai tsawo so gwamnati kuma akwai abubuwa da yawa a kanta abin da ya kamata gwamnati ta mai da hankali duk hanyar da za a bi a daɗe waɗannan kafofin ko don nan gaba yana da kyau sannan kuma gwamnati ta tsaya ta diba yadda muke tafiyar da tattalin arzikin gaskiya muka ci gaba da yadda muke tafiya ba za mu kai labari ba dole ne gwamnati ta ci matsayi bayan ta rage almubabbaranci akwai abubuwa da yawa da ake da suke kashewa wanda bai kamata ba yanzu dai a game da korafin da 'yan najeriya ke yi na cewa ya kamata a bayyana sunayen waɗanda aka karbi waɗannan makudan kuɗaɗe a hannunsu wani masanin shari'a barista sani idris ya shaida min cewa gwamnati ba ta da ikon bayyana sunayen waɗanda ake zargi sai fa idan kotu ne ta same su da laifi bayan kammala shari'a kuma bayyana sunayensu zai zama tamkar riga malam masallaci ne babin ya jibrin murya amurka daga Legas.